manufar wannan ziyara a rugagen fulani ita ce malamin ya haɗu da masu ayyukan ta'addanci don jin korafe-korafensu kana da ya musu nasiha sai dai lokacin ziyara a sokoto ba a samu haɗuwa da 'yan bindigar ba iwodi dabaji ɗin ma tun di ɓeɓen sai dari min jada a e tun di da ko goto da yake na daga cikin wakilan ayarin na malam maganta da fulani da suka haɗu domin tattaunawa abin da ya ba su ƙwarin gwiwar furta wasu kalamai sunana arɗo mai duki nan dajin ga namu akwai dabobi ko shekaran ji sun koro 'yan farauta amma Allah daba dai ga ta nan dai da kawo nan nan bulla ga sunan suna dajin nan kai ba ka iya da daba yanzu ga baka san iyaka wanda a can can riga ga hannunsu ba sannan shanu ko shekaran ji sun gargadi shanu sun yi daji wallahi ban hulɗa da su gaskiya sannan ni matsoracin su ne sannan wallahi ka gane ni nan ina cikin waɗanda suka son su kashe sai dai Allah ya kare ni sunana Sama'ila Umar kwarga ba kowa ya san Allah ya dare don dan adam ya huta hmm. to yanzu wallahi mutanen mu nan ba su ko son dare shi hmm. don da zaran dare ko ko fara ta bugi gedin ka ko gamban ka azaka haka ya kana to sannan akwai waɗanda sun kai kai musu kuɗi can dabobi sun san inda suke zama sannan kuma akwai informants duk garin da an ka zo an ka ɗauki mutum akwai mutumin garin na wanda ya bada bayanin yadda za a yi a tutun da gidaje aka gwadi a ce wanga gidan wani na in sun to wannan gidan kai tsaye za su tafi saboda haka ina roƙon ga kwamiti su ba gwamnati shawarar cewa in dai an tabbatar da mutum informa to ya kamata gwamnati ta wani mataki gare shi daga nan malamin dr ahmad gumi ya yi musu bayani manufarsa wuraren da aka san akwai taruwan rugage na fulani mu je mu musu wa'azi mu ba su littattafai faɗaitar da su karatu domin mun lura duk fitinar da muka shiga cikinta yanzu rashin karatu ne da ilimi Farfesa Usman Yusuf tsohon sakataren asusun kula da kiwon lafiya cikin rahusa a Najeriya yana cikin ayarin malamin kuma kusan kwana goma da soma wannan rangadin. Na tambaye sa tsawon wannan lokacin da suka yi suna wannan rangadin na rugagen Fulani mai su gano? Ba wai hudu ba yake masu ba zai zauna ya korafe korafen su su faɗi. Don in baka ji mutum ba ina ma za ka san yadda za a zauna a yi maslaha da shi. To abin da na lura mutanen nan mun ba su ba mu san yadda suke ba ba mu san korafe su ba muna nan suna ta ta'adi saboda haka malam ya zauna ya ji su duka sannan ya yi masu alkawari ya ce zai je ya ga gwamna zai je ya ga sarakuna don suna ce ko ko shinkafa ba su iya shiga kai tsaye yan sa kai suna kashe su yaushe kabilanci ya shiga tsakanin bahaushe da fulacin wannan yanzu ta abin da ya kawo mu kenan muka zo nan sokoto a ƙarshe dai ana sa ran malamin zai haɗu da shugaban ƙasa domin tattauna abubuwan da ayarin nasa ya gano da manufar samun mafita ga waɗannan matsalolin na rashin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya